Bismillahi Rahmanu Rahim. Silan Maraici kashi na talatin da biyu. Da kyar Alhaji ta amince su Umi su karasa sauran kwanakin su ra gidansu da ya musu wanda yake a cikin gidansa. Har mota su umin suka yi wa Sajiya Fadila rakiya. Alhaji Hari na ta jaddada wa ummi ɗin don Allah kar su kara kwanaki. Nan da zuwa ranar zai a kore mota a kwashe su da yaran baki ɗaya. Ummi ta murmushi kawai tana kaɗa masa kai. Ya zaro kuɗi da yawa ya mika Janet ya ce ba umun nasu ya zaro waɗansu kuma ya ce nasa ne da su da shi da su madiya ba su bar wajen ba har sai da motar alhaji hari ɗin ta yi tafi ta yi nisa sannan suka shige gida ummi na gaba suna kuma binta a baya wai yaya ɗazu da wani ji kana waya ne cewar fariha kafin zina da amsa madiya ta yi taraf tana cewa wai ɗazu kullum zaki ce haka za ki gan shi yana ta murmushi yana amsa wayar rangushin su yayi a tsakiyar kai suka saki dariya baki ɗayansu zinat ya murmushi kafin ya ce ya ce Saka hada ido suka tuntsire da dariya ce kuma kibdiya mariyatul kibdu kibdiya cap a ina take ko 'yar nan unguwar ce kuma kun fasanta suka yi shiru suna tunani Fariya ta girgiza kai. Madiha ta ɗaga idanu da sauri tana rufe baki. Mari mai awara? Zinat ya ɗage girarsa ɗaya yana murmushi. Ya ita ɗin dai, ta fara karatu ma ai a School of Hygiene. Marin? Ba na son wulaƙanci, me kuma Mari? Mariya ko kuma kice kibdiya. Wai don Allah da gaske ne ko kuma da wasa. Kai, yaran nan ba ku da kai wallahi tallahi. Na gaya muku gaskiya kuma sannan ku ce rantse? na taɓa kamanceceniya da irin wannan zancen ne suka girgiza kai ya ɗage ka faɗa to ni na fita can na fita ce fa ne zan turo assignment ungo ku raba ku ajiye min nawa ya mika wa fariha kuɗin ya fita da sauri sandarewa suka yi suna mamakin wai yayin nasu mari yake so ya ga abu kamar wasa ƙaramar magana ta zama babba suka saya suna tuno baya suna dariya kafin daga bisani su shige boys quarters ɗinsu inda suke ran space zuciyarsu ta yi fari kalkal sun samu sauyin kaddara sun tashi daga duhu zuwa haske daga rashi zuwa samu alhamdulillahi dukan yabo ya tabbata ga Allah mai kowa da komai wannan kenan da sauri take tafiya hannunta rike da babbar leda da ke ɗauke da magunguna a ciki da kullum rubutu Tana tafi tana jera tsaki. A ringa kiran ki kina kin ɗaukar waya? Na ta ko kuma na zo an hana ni shiga? Gaskiya na gaji. Yar gaba da iska kawai. Tana isa gate ɗin gidan. Ta gan shi wayan ba masu gadi. Ta dubi gabas ta dubi yamma ba ta ga masu gadin ba. Zirbi ta shige cikin gidan har tana haɗawa da gudu. Don kada masu gadin su kora ta su hana ta shiga. Zirbi ta shige cikin gidan na falon ba ma kowa a ciki sai wata mai aiki ta fito daga cikin kicin ɗin ta ɗauke da wani bokiti za ta hau sama ina wuni mai aikin ta gaishe ta lafiya ina hajjiyan suwaiba ta tambayar aikin kaman bacci take yi suwaiba ta daga kai ta sauke akan wayar da ke hannunta bacci yanzu ai ba ta da lafiya ne shi yasa tana sama a'a tana ɗakinta na ƙasa oke to ɗan bar ruwa ko lemo na jika makoshina. To, Suwaiba ta nemi waje ta zauna akan kujera. ‘Yar aikin ta nufi firij ta ɗauko ruwa da lemo ta ajiye a gaban Suwaiba. Suwaiba ta ɗauki robar ta kafa a baki, sai da ta shanye ta ajiye. Ta sake ɗauke robar lemon ta zira shi ta ajiye a cikin jakarta. Miƙewa ta yi ta nufi ɗakin da ‘yar aikin ta ce tana ciki. Hango da ta yi a nannaɗe da bandeji fari. Ta saki salati tana tafa hannuwa. Hajiya Bintu sai sauke numfarfashi take kawai da kyar. Hajiya me ya same ki? Hawaye suka shiga kwarara daga idanuwan Hajiya Bintu. Hajiya me ya same ki? Sai ba ta sake tambayar ta. Tana bin ilahirin jikin Hajiya Bintu da kallo. Hajiya Bintu ta fashe da kuka tana jujjuya kanta a hankali. Dikar ta iya buɗe bakinta. Da ke ta rawa ta ce, Hatsari na ya Hajiya Suwaiba. Ya ake ciki? Suwaiba ta sake wage baki tana kallon Hajiya Bintu da ke a nannaɗe kamar tsumma. Ta ja hannu ta ɗora a haɓarta tana sake sallallami. Gaskiya na tausaya miki Bintu. Ko shi ya saka baki a ɗaukar wayata. Hajiya Bintu ta ɗaga kanta a hankali tana ci gaba da zirar da hawaye. Duk yadda aka yi, wani ko wata ne, suka yi wa miki cune. Ya faɗa a kanki, sannu Bintu. Hajiya Bintu ta ci gaba da rera kukanta tana girgiza kai. Alhaji Hamadu ne yake saukowa daga matattakalan benen gidan. Hannunsa ɗaya yana gyara gaban rigarsa. Ya karisa sauka daga benen, ya yi hanyar fita daga kofar Har ya ɗora hannunsa a kai zai buɗe kenan, sai ya fasa. Tunowa da bai yi wa Hajiya Bintu sallama ba, zai fita. ya rufe ɗakin da matarsa hajiya binta take jinya a cikinsa tun daga baya-baya ya fara jiyo maganganu duk ɗaukarsa hajiya bintin ce da ‘yarta nabila ki sha kure minki bintu ai na gaya miki aikinsa kamar yankan wuka yake da baki ɗauki wayan da nake ta kiran ki ba ma ai koma masa zan yi na ce masa ya dage mana ya ce uwar mijinki ma kwanan nan za ta shanta lalahira za a raba ƙaunar da ke tsakaninta da shi ɗan nata kenan mai gidan naki sannan shi rayyan za a cire masa ƙaunar yarinyar nan daga zuciyarsa ya daina santa mijin naki kuma sai yadda kika yi da shi kamar tandar waina ya ce ko kara kika saka ba zai tsallake ba gabansa ne ya tsananta bugawa idanuwansa suka kada suka yi jazir wata doguwar jijiya da ke cikin kansa ta fito rangadado a goshinsa ya dana leɓensa da ƙarfi tamkar zai fasa haƙoransa ransa ya yi baki ya hau ya cika ya yi fam kamar zai fashe ya saka hannu zai buɗe kofar sai ga nabila yarsa ta sauko daga sama hannunta riƙe da littafi ta yafa mayafi a kanta babba juyawa ya kalle ta da sauri da ya hango ta ya kakaro murmushi ya sakan mata yana jiyo murya hajiya fadila da mintin na cewa yi shiru suwaye ba za a shigo Baffa ina kwana? Ina gajiya Nabila? Alhamdulillahi baffa. Zan je makaranta ne. Na manta ban gaya maka ba jiya. Za mu fara registration yau. oke Nabila, me kike bukata? Ban san ko za a yi photocopy ɗin takardun ba. Sannan da abinci ko ma za a daɗe ban sani ba. Tom Nabila, kamar nawa ne zai ishe ki? Ko kuma, ungo dai. ya karasa faɗa haɗi da zaro kuɗi masu yawa ya mika mata ta sunkuya ta karɓa sa hannu tai ta bude kofar ɗakin ni soyayya ta koma gefe ta rakaɓe tamkar mumina murmushi alhaji hamad ya yi a lokacin da soyayya ta gaishe shi cike da makirci har da su masa ya jikin matar ta bintu. ya saka kai ya shiga ɗakin bakinsa ɗauke da sallama idanuwansa fes akan hajiya bintu da ke rinse idanunta irin ciwon nan yana cinta suwai ba ta miƙe da sauri tana gyara zama mayafin jikinta to hajiya ni zan tafi allah ubangiji ya baki lafiya ya sa ka fara ni na gode cewar hajiya bintu har ta kai kofa alhaji hamadu ya dubi leda baka biba da ke gefen bakin kujerar da ta tashi wannan ba kayanki ba ne suwai ba ta juya da sauri idanuwanta akan ledar ta ɗauka ta ajiye daga ƙarƙashin gadon gashi nan ba yawa hajiya allah ya bada da lafiya amin ledar ya kalla bayan ta wuce sumsum kamar tsohuwar annamimiya har zai ɗauki ledar sai kuma ya fasa ya juya da sauri ya bar cikin ɗakin bayan ya mata ya jiki kai tsaye ya wuce motarsa ya shiga daman direbansa na ciki yana jiransa har suka yi nisa suna tafiya baki ɗaya hankalinsa baya jikinsa duba da direbansa sai tambayarsa yake yi ina suka dosa shiru alhaji hamadu ya yi baya magana ranka ya daɗe ina muka yi direban ya sake tambaya a karo na ba adadi afuwan me kake cewa ca ne ina za mu yi mu je gidan gonar talawa gidan gonar suka nufa ransa duk babu daɗi sam ba shi da nutsuwa gaba ɗaya maganganun da suwaiba ke faɗawa hajiya bintin su ne suke masa yawa a cikin kansa kasa hakuri ya ce da direban su juya da kan motar su koma gida direban ya juya da motarsa suka ɗauki hanyar komawa gida ranka ya daɗe lafiya kuwa direban ya tambaye shi ganin yanayin da yake ciki don sam ba haka ya saba ganin sa ba tabbas ya san da cewar yana da wata damuwa ba komai kaka damu Suna sawa gidan ya fita da sauri, ya shige ciki bakinsa ɗauke da sallama. Kansa tsaye ya shiga cikin ɗakin. Hajiya Bintu ta saki baki bacci ya ɗauke ta. Bakar letanin da ke gefenta a rufe, da zanin gadon nan da ta rufe shi da shi, ya janye leda da sauri ya fita daga cikin ɗakin. Zazzage kayan cikin ledar ya yi, akwai wani ɗauri da aka kulle shi kulle biyu. An sassoka allura a jikinsa. sai wani kwaɗo baya da rai shi ma an kulle bakin kwaɗon da zare da allura sai kuma wata laya mai hatimi an saka ta a cikin wata kwalba sai gururruka na hayakin turare da waɗansu kullin ledoji fal da rubutu a cikinsu an ɗaɗɗaure a cikin leda kanana girgiza kai kawai ya yi ya tuno sanda a baya ma'aikatan gidan ke kawo masa zancen hajiya bintu na yin haka a gidan tana binnewa ko ta fito wajen gidan tana hayaki. sam ba yadda da abubuwan da suke faɗa masa ya saka hannu ya toshe bakinsa wai mahaifiyarsa da ta kawo shi duniya ita ake son kashewa a kuma raba kaunar da ke tsakaninsu da shi tunaninsa ya gangaro kan abin da suke so na biyu rayyan shi ma za a raba shi da yarinyar da yake kulawa kowace yarinyar ce ma oho ya sake tunano maganar suwaiba da ke cewa aikin bokar kamar yankan waka yake kuma sai yadda hajiya bintin ta ce idan ta saka kara ba zai tsallake ba ledar ya dauka bayan ya saka komai a ciki ya fita ya koma ya zauna a cikin mota ya ledar na gefensa sai ya janyo ya kira rayyan bugu biyu rayyan din ya dauka yana gaishe da shi kana ina ne ina gida amma yanzu zan fita oke to ka zauna a gani nan zuwa to babba ya zare wayar daga kunnen sa. yana tunanin abin da mahaifin nasa zai ce masa ko da alhaji ahmadu ya karasa gida kaninsa alhaji harit a bakin gate ya karo da alhaji harit din zai fita ya saya suka gaisa na tafi ɗauko yayi hadiya da yaran ok sai ka dawo ina ciki nima wajen hajiya to yaya suna shiga cikin gidan ya ɗauki ledar a hannunsa ya shiga sashin da hajiya da hadiyan da kuma ummi za su zauna an ƙawata shi sosai tana gide a kan kujera tana kallon waje hajiya barka da safiya barka mu dai hammadu yaran kalau alhamdulillah hajiya to allah ya taimaka ya ba da sa'a amin yana karasa cewa amin ya fashe da kuka kuka yake yi tamkar karamin yaro kuka ne yake yi mai tsima zuciya kuka ne yake yin sa gwanin ban tausayi kuka ne mai ɗauke da sakonni ga wanda ake yin shi hankalin hajiya fadila ya tashi sosai ta miƙe daga kashin gidan da take tana dubansa menene me ya faru dan birni ka gaya min dan allah damuwar ka mana sai da zubar da hawayen sosai sannan ya samu sauki da sassauci a zuciyarsa ya fudu baki ya sanin mata komai hajiya fadila ta murmushi kawai dan allah kar wannan abin ya dame ka allah yana sane da komai shi zai mana sakayya Ka ga ai, wasu ai tun a doron duniya suke fara ɗaukan hukunci Allah a kansu. Ya karkaɗa kai cikin tabbatar da hakan, Hajiya Fadila ta murmushi kawai. Ta shiga kwantar masa da hankali, har ta samu ya sauko, ya kuma samu nutsuwa da salama a zuciyarsa. Cikin haka sai ga shigar rayyan ɗin ɗakin. Ya tsugunna ya gaishe da su, ya samu waje ya zauna. Alhaji Hamadu ya ɗaga kai ya dube shi. Rayyan, kana, kana neman wata yarinya ne da mahaifiyarka ba ta aminta da ita ba? Gaba Rayyan ya buga, ya rasa ma abin da zai ce, ka yi shiru. Hannu ya saka ya shafo ƙasan ƙeyarsa, cike da kunya ya ce, eh, ‘yar wace ce, ba ‘yar kowa ba ce babba, mahaifinta ma ya rasu, makarantar mu ɗaya, amma ta scholarship ta shiga. Alhaji Ahmad ya ɗaga kai. Kenan Bintu ba ta daina halayyarta ba? Ta tusa wa yaranta aƙidar ƙiyayya? Akan ƙiyayya akan talakawa da zukatansu? Suka yi shiru kowanne da abin da yake sakawa a zuciyarsa. Hajiya Fadila ta sauke kallonta a kan rayyan kafin ta ce, Ɗan yaye, yau fa ku za ta dawo nan gidan. Murmushi faɗaɗe a fuskarsa, daman duk an karaɗe dangi da zancen hadiya za ta dawo. wacce da ya gani a gidan su madiha suke da ke iyali biyu ne suke zaune a cikin gidan da su madiha suke shi dai duk ɗaukarsa ɗayan iyalinsu ne na su madiha ɗayan kuma shi ne na yakun bahadiya ƙanwarsu babban allah ya kawo ta lafiya ya faɗa yana sake murmushi amin rayanu amma ba ita kaɗai ba ce ai tana da iyali allah ya da su lafiya Amin amin Rayyano. Alhaji Hamadu ya sake daga kansa ya soke a akan Rayyan. Ka tabbatar kana ƙaunar yarinyar? Eh, ina ƙaunarta. Ya faɗa a kunyace. To shikenan, manya za ta shiga cikin zancen bayan an yi bincike a kansu. Rayyan ya burmushi yana masa yasinsa. Ya aka yi Rayyan? Bafa, mamata, mm, ina sauraron ka. Mama ta yi me? Ta je makarantar ta je makaranta wajen yarinyar ta gaggaya mata maganganu marasa daɗi ita da sajida yar gidan dufuti hajiya kin ji wata lokutar masifar ko cewar alhaji hammadu ya gaya wa hajiya fadila Aina na ma rasa abin cewa hammadu dan yaye me yasa baka gaya min ba rayyan bai ce komai ba kansa dai a ƙasa alhaji hammadu ya sake dubansa yana cewa yanzu kun ci gaba da hudar taku ya girgiza masa kai alamun a'a to me yasa rayyan ya sake daga hannu ya sosa kansa da kofar hancinsa ɗaya ai babba ta ji har gidan su yarinyar me na ce ta ji har gidan su yarinyar to maman yarinyar ta ce lallai ta daina kula ni ta yanke hulɗa da ni ba ma magana dai har yanzu hajiya kin ji fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai kai kai duniya suna ta jimamin abin aka fara nokin kofar sashin a lokacin rayyan ya doki kofi ya taro ruwa a dispensa yana sha ya nufi kofar da ruwan a hannunsa yana budewa suka fara shigowa a lokacin ya juya baya ya dan zauna akan hannun kujera yana shan ruwan muryarta ta doki kofar kunnensa yana daga kai ya sauke a kanta daidai lokacin da mahaifin nasu alata hamadu ya miƙe yana cewa Ku zo nan ku na Fariha. Madiha, ke ma ga waje. Yana juyawa suka haɗa idanu. Ya sauke a kanta, ta sauke a kansa. Ji kake tsaye Kofin hannunsa ya fada a ƙasa ya fashe. Madiha, ya faɗa cikin ɗaga murya. To masu sauraro, a nan za mu dakata a kashi na talatin da biyu. Mu ƙara haɗuwa da ku a kashi na talatin da uku domin jin yadda za ta kaya. Na gode.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 92 wato sifili takwas sifili shida ɗaya tara biyar tara biyar tara biyu.